Kalangu, Masu sauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani da fatan ku lafiya ga kanun labarin. Yarjejeniyar tsarin Zondo Libre Exchange Continental za ta soma aiki a yau din nan 30 ga watan mayu cikin kasashe 52 na afirka da suka rattaba hannu a kai za ku ji cikon bayani daga bakin kwararren masanin tattalin arziki dr abdullah suleiman aika aikar wato shakayanci na yaduwa a gundumar gotai cikin jihar tilaberi a fadar shugaban gundumar wasu gungun 'yan bindiga daɗi ne kenan suna wannan hararan. hammaɗaye a fulanci ko kuma saniyar amintaka wadda aboki ke ba amininsa wato shine musamman al'ada da hulani ke yi a cikin rahoton musamman za ku ji bayani. Toma yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Wagga rana ta talatin ga watan Mayu ke shaida da tsundumar shiga tsarin wato zone de libre exchange continental wanda kasashen afirka 52 suka rattaba ma hannu cumfudar za ta bato ta gamayya ce fiye da masu bukata miliyar guda wato komi niger za ta ci moriyarta dr abdallah suleiman kwararren masanin tattalin arziki a kwamitin tattalin arziki na reshen majalisar ɗinkin duniya a shimfiɗar afirka da ke addis abeba ta wayar tarfo ya yi wa muktar hamadu bayani Daga cikin kasashe hamsin da biyar kasashe uku kaɗai ne ba su rataba hannu ba, biyu daga cikin su na Afirka ta yamma ne, nigeria da Benin, ɗaya kuma Eritrea ce. Amma harkoki suna canzawa a ɓangaren nigeria. ana sa cewa Najeriya za ta rataba hannu. Ban ce cikin sa'o'i masu zuwa ba, amma kafin taron ya mai abubuwa da dama za su faruwa. Zelekaf wata kasuwa ce mai girma sosai, mutane miliyar ɗaya da miliyan ɗari biyu ke amfani da ita, da kuma kayayyaki masu darajar saboda miliyar dubu biyu da ɗari biyar na dalar Amerika. Akwai amfani mai yawa da Nijar za ta iya samu a kan kiwo da noma, misali a huskar albasa da huskar dabbobi da nama, kuma akwai buƙatar yin aiki domin gano wasu abubuwa masu daraja kamar aya da sauransu. développer donc le souché et plein d'autres produits. Wasu mutane da ake zaton 'yan Boko Haram ne a jiya da dare sun farma kwamin ɗin tumur inda suka yawon gaba da matan aure guda biyar, 'yan mata matasa uku da maza uku, wanda a cikinsu akwai malami guda da suka kashe kamin su tunkari kogin Cadi a wata fada da harabar gwamnan Difa ya bayyana a cewar wakilinmu. A daren Litinin zuwa sahiyar Talata mutane ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun kai wani hari a gidan wato sai da mai da ke cikin garin Bangare a kwamin ɗin karkarar Jaguru, wato kusa ga iyaka da ƙasar Burkina a cewar Hamadu Halidu shugaban gundumar Tera wato kudaden da aka samu ne na wannan wuni ne suka kwashe gaba ɗaya. Ga fasar bayanin da yawa Muktar Hamadu a wayar talho. Gaskiya hari ɗaya ne ya faru a cikin daren shekaran jiya shi ma a gidan shan mai na bangare ne suka yi harbi biyu. Daraktan makarantar Boko ne ya sanar da ni, kai tsaye na sanar da jami'an tsaro. Ba a kashe kowa ba amma sun kwashe duka kuɗin da mai sayar da man ya samu a cikin tsawon wuni. Amma maganar cewa an samu hare-hare uku a cikin guduma jaguru ba gaskiya ba ne. Hare-haren da ake magana a kai a wajen haƙar zinare ne a cikin karamar hukumar gote da kuma cikin karamar hukumar kwalo a bangaren jaguru hari ɗaya ne aka kai shi ma ba a kashe kowa ba washe gari na halarci wajen tare da magajin gari a hali yanzu muna ma bisa wani horo ne na ƙara wa juna sani ga waɗannan al'umma bisa haɗin kai da kuma cuɗaya zamantakewa a wani bangare kuma cikin gundumar gotai jihar tilaberi kwanakin baya bayan nan harare sai yawaita suke shugaban gundumar kotai ya lankanta wato hakan zuwa ga 'yan bindiga daɗi da ke aika aikar a cikin karkarar musa jibo mosi shugaban gundumar da sumana amadu ya tuntuɓa ta wayar talfo ya ƙara mashi bayani ga fasar kalamun nasa Tun bayan da aka watsar da mutane daga babban wurin neman zinariya a Burkina Faso da ke kusa da iyakar kasar mu, mutanen su dubanni suka dawo muna. Mafi yawa 'yan asalin yankunan mu ne. Yankin yana kumshe da wurare masu zinariya, saboda haka suka tsaya a nan. Abin da ke kara kasamta sabon lamarin rashin tsaro da muke fama da shi. An kai hare-hare da dama a garuruwan mu, amma na faɗi kuma ina kara nanatawa. Bandunawa ne, domin an riga an cafke ɗaya daga cikin su a Bangalati inda kuma ya bayyana waɗanda suke aika aikar tare har aka kai ga kama makamai da aka ɓoye cikin gari. Mu dai waɗanda ke kai hare-hare a washen mu ba 'yan jihadi ba ne. Daga yankin Tilaberi bari mu isa arewacin ƙasa wata mota samfarin Toyota Hilux wasu 'yan bindiga daɗi sun kai mata hari a kilomita 25 da garin Agades bisa hanyar dirku maransu uku ne bisa motuna biyu ba tare da wani kashe ba suka zazzaga ma motar hasassai wadda a cikinta akwai fasinja goma sha shida dukansu 'yan ƙasar Nijar ne cikin daren 27 zuwa sayar 28 ga watan ne wato suka yi wannan aika-aikar wata ta haddasa wato mutuwar mutum guda guda kuma ya ji mummunan rauni da aka wato zabura da shi a babbar asibiti inda ake masa magani a yanzu haka dai motar na harabar jandarmeri ta agades muna kuma tunasar da ku wato yau da sati biyu bisa hanyar guda aka yi awon gaba da mota uku kuma aka kashe mutum guda haka wakilinmu ya samu bayani daga harabar jandarmeri ta agades Kasashen Afirka ta yamma da ke fuskantar barazanar 'yan jihadi kar su ɗau wato kasancewar sojojin faransa a cikin yankin sahel tamkar samun haƙƙi domin ko paris ba za ta kasance dumin ba haka jean-yves Ledran jagoran diplomasiyar Faransa ya bayyana a gaban kwamitin Majalisar Dokokin Faransa mai kula da harkoki da kasashen waje. Mahukuntan kasashen Sahel bai kamata ba su rungume hannu su yi wato ko su yi tunanin Barkan rundunar sojojin Faransa na bayan su a ƙarin bayanin da ya yi ranar talata bayanin ya lafa bisa layin yanar gizo ta Africa News.com a ranar 28 ga watan Mayu. Tun ranar Laraba wato ƙwararren malaman kiwon lafiya na ƙasar Nijar ke gudanar da yajin aiki na sa'o'i saba'in da biyu a faɗin ƙasa baki ɗaya a Agades bisa kan wato aikin jalalo da suke yi masu wato marasa lahiya da wakilinmu ya firanta da su sun bayyana cewar game da haka ba su ji ko ana yin yajin aikin ba bari dai mu saurari abin da suke faɗa. Ni na kawo mara lahiya ne urgence muka zo kuma muna zauwa an kama ta hannu biyu kenan mu yanzu ba mu cewa ana yajin aiki ba mu ciya ba ai amma da muka zo mu gaskiya an amshi ta mu kuma ana mata magani kuma bayan mu mun ga mutane da yawa sun zo an kama su wallahi alhamdi Allah ya biya su to mu ma dai mun kawo mara lahiya ga tana amshe ta ga ta nan da ba mu cewa ana yajin aiki ba mu ca ba ayi tunda an mata magani an mata serum ga ta nan ciki ga mutane ne cikin likita rai zazzab na kowa yana jiran mutunan shi duka da masu sayan magani da masu amsa duka dai ana raka cikin likita a kasar niger umra ko ƙaramin haji zuwa ƙasar Saudiya tsarinsa baya tumbasa kamar na haji saidu maman nasiru shugaban lamuran sadarwa na kungiyar da ke kula da shirya da wa'annan ayyukan ibada ya mani karin bayani yau da sayar da na tuntube shi ga fasar kalamun nasa. Hukumar kula da ayyuka Haji da umara cewa da koho lalle ba shakka hukuma ce da ke ƙarƙashin gwamnati tana da nauyin kula da tsara umara kamar yadda da yawan jama'a suka yi la'akari koho ba ta faye shiga ciki ba. Lalle ofishin Firaminista ya buƙaci da mu shiga cikin al'amarin kamar yadda yake cikin aikinmu. Umara a ɓangaren ƙasar Saudiya tana da wani tsari da ake kira yata da zaran wani kamfani mai zaman kansa ya shiga cikin tsarin to yana iya haɗuwa kai tsaye da ma'aikata na Saudiya domin shiga umara domin kai maniyyata. Amma muna ta ƙoƙarin duba hanyoyin da za mu bi. Daga yanzu duka wanda zai je umara kamar haji sai ya bi ta koho ya samu izinin samun visa. Bari mu sake komawa arewacin ƙasa. Fiye da miliyar biyu na kuɗin sefa jimillar jarin da za a zuba kenan ga tsarin shekara ta 2019 na yankin Agades da aka tattauna a kansa ranar Litinin tare da abokan hulɗa tallafin da za a yi bisa ga da horo na kwarewa ga aikin hannu. aikin yi da kuma girka turbar zamantakewa da tattalin arziki abdurrahman umaru kutata shugaban majalisar shawara ta matasan agades ya yi wa wakilin musa mamman wato tsokaki a kai ga fasar bayanin nasa Zai kasance abu mai amfani a gare mu, saboda idan kuka duba akwai sake gyara hanyoyi da gine-ginen santoci da yawa na horar da matasa da ba su horo har da masu kulawa da waɗannan santoci. Akwai kuma shirin ƙarawa juna sani ga matasa da saka hannun jari a cikin shirye-shirye daban-daban na matasa. Kuma akwai buƙatar na ganin cewa matasa suna kai ga samun aikin yi. Mun ɗauki aniya kuma kullum muna biya sau da kafa kuma da yake su da kansu matasa suna shirye na karɓar horo da shiga jarabawa a fannin harkokin hada-hada da dai sauransu saboda ya kamata matasa su yi hubasa domin wannan tsari ya samu karɓuwa. a gaida mutari Muhammadu da fasara. Gundumar ballar yara karkara ce mai ɗumbin albarka ga noma da kiwo misali kiwon kashi wato motsawar matsowar dai wannan sallah ta ramadana akwai kashi sosai a cikin kasuwar kuma ga su da farashi mai rangwame bari mu saurari bubakar mai lakanin suna joni zarmai mai sai da kashi a firar da ya yi da saidi abdu tan wakilinmu. Gaskiya a halin yanzu an rage bukatar kashi da zabi a kasuwa. Ga kashi da zabi amma masaya sun yi karanci. Mutane sun so su yi amfani da tretin sallah amma sun mamaye kasuwar zabi da kashi da wuri. A halin yanzu ana sai da babbar kaza tsakanin jika biyu da ashirin da jika biyu da hamsin. Masu dama dama kuma tsakanin ɗari uku da ɗari uku da ashirin. A game da zabi a gaban kuma wani ya ce a ba shi jika uku da rabi ga zabo guda amma mai saye bai amince ba. Kenan masu saidawa suna iya saida zabo guda a jika uku da rabi masu saye ne ba su iya kai haka amma masu saidawa suna iya amincewa su rage kaɗan. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu anguwar Kwara Kano. Bari mu shiga shafin rahoton na musamman a wajen hulani domin tabbatar da kyakkyawar alakar amintaka wani amini yakan arawa amininsa saniya domin wato shi ma ya samu garke sai ku ji wato hira da ta shiga tsakanin Sumana Ahmadu da Bukar Hama Bedi wanda yake kwararre ne ta wannan fanni ga labarin nasu. Haɓanaye ko saniyar amintaka wata al'ada ce mai ƙarfi ta Fulani ita ce ke nuna kyakkyawar alaƙa amintaka tsakanin mutane biyu. Al'adar ta ƙumshi a arawa wani amini saniya a yayin wani buki. Ya waje ba wannan amini ya kula da saniyar sosai. Bubakar Hamma Baidi ya yi ƙarin bayani. Idan kana da sabga ta suna ko ta rugga ko kuma hotungo shugaba cewa da rugga yana miƙewa tsaye ya faɗa wa ɗan mabuk ya faɗi cewa wani kaza ya bashi haɓanaye sai wani shi kuma ya ce ya bayar dala ɗari kuɗin igiya sai mutuna ya je ya kamo saniya yana riƙe saniya ne cikin dabbobinsa har zuwa lokacin da ta haihu idan maraƙi ne saniya ta haifa yana riƙe maraƙin har zuwa wata haihuwa ta biyu idan ɗiya biyu ne mace da namiji sai riƙe biyu ya mai da saniyar ga mai ita wannan ranar kuma ana yin babbar sabga ya ce mutane su raka shi ya mai da saniyar amintaka wannan ranar zai kasance a cikin farin ciki saboda ya mai da saniyar ga mai ita ba abin da ya same ta wannan saniyar amintaka ba kyautar dindindin ba ce tana kumshe da sharuɗa ana iya karɓe ta idan wanda aka baiwa ita ya tabka babban kuskure wajen kula da ita akwai kuma mutanen da bai dace a ba su saniyar amintaka ba. wani sharuɗa ne ya kamata a kiyaye domin ƙarfafa wannan amintaka tare da kare darajar al'adar? Mu sake wayo Bubakar Hamma Baidi. Sai ka kula da saniyar sosai, sai ka riƙe alaƙa da kyau tsakaninka da mutuna da ya baka yi saboda idan ka tabka wata ɓarna Fulani suna iya kai maka hari. Misali mutumin ya faɗawa matar mutumin da ya bashi yi ko ya sayar da saniyar ko kuma ya bige ta. Wannan ne yake haɗa kyakkyawar alaƙa tsakanin Fulani biyu har zuwa iyalansu. Ta dalilin haɓanaye da yawan Fulani sun samu dabbobi, saboda kana iya samun saniya biyu zuwa uku. Idan ka saka saniya shida na haɓanaye a cikin dukiyarka ba shakka tuni kayi garge kenan. Ba a baiwa lamido haɓanaye ko kuma malami ko maroƙi ko mahauci. Haɓanaye ta kasance ne tsakanin Fulani musamman ma makiyaya. c'est uniquement entre les peuls tous les bergers yana da muhimmanci a san cewa dukkan matayen dabbobi na gida ana iya bada su a matsayin haɓanaye kuma bai zama laifi ba mutum ya bada haɓanaye ga abokansa da dama na yanki guda karshen labarin kenan mu huta lafiya